أتكين cikin abin قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون يا كومومني ku yaƙi kafiran da ba su yi imani da Allah shine abin bauta wanda bai da abokin tarayya ba, ba su yi imani da ranar alkiyama ba, kuma ba sa nisantar abin da Allah da manzonsa suka haramta na mushe da naman alade da giya da riba da sauransu, kuma ba sa sunkuyawa zuwa ga abin da Allah ya shar'anta daga cikin Yahudu da Nasara har sai sun ba da jizya da hannayensu suna